أو يومين an karbo daga nafi'u daga abdullahi dan umar nafi'u shine maulanwa abdullahi dan umar ko bararran bawa kenan na abdullahi dan umar Allah ya tara masa yadda shi yace faraba nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama faraba nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sadaqatan fitr yace manzon Allah ya farlanta zakkan kai au qala ramadan ko zakkan wata ajrin ramadan ala zakari akan namiji wal unsa ko mace wal hurri ko da wal mamluki ko bawa sa'an min tamri sa'i ɗaya daga dabino aw sa'an min sa'ir ko sa'i ɗaya daga sa'ir fa adala an-nasu bihi nisfa sa'in min burri yace sai wa yanzu mutane suka suka zo suka daidaita rabin sa'i na burri yayi daidai da sa'i na sa'ir kamar da muka fara kisan Muawiya fa kana ibn Umar radiyallahu anhu anuma yu'ti tamra abdullahi da umar ya kasance dabino yake fitarwa zamanin sa fa a ahlal ahlul madinati min at-tamr sai dabino yazo yayi wuya yayi wahala a madina ya zama sai wani da wani fa sake shakiran sai yazo yana bada ashair فكان ابن عمر يؤتي الصغير والكبير ibn umar yana fitarwa babba ko yaro hatta in kana yu'ti an baniya yace har ƴaƴana yana ba su shi na fi umar da umar kenan shi kansa a cikin masa ko ƴaƴa sama a cikin masa وكان ابن عمر رضي الله عنه يؤتيها الذين يقبلونها سي باير يميكا وان سكي بكاتا وكانوا يؤتون قبل الفتح يؤتون قبل الفتح بيوم او يومين انا باسري غبنين صلى رانا صلى ده يوم كوانا ايكو كوانا بيو باب صدقة الفطر على الصغير والكبير باب اللي يتزكى في الجكي ذا أبا بابا إذا أشكر وخيار كرمي كو بابا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والممدود لو ان حديث ya كتاب زكاه zakat الفكر fitr من الله صلى الله عليه وسلم يا فرد zakkan كم في kai ساعة من شعير ساعي لدى شعير أو ساعة من تمر وساعي لدى لبنه على الصغير والكبير والبر والأبد يا ركوب با باوا دا ko bawa duk wajibi ne a fitar masu in suna yana da hali ɗaya ya fitar in ba shi da hali wanda ke yi ko wanda ke ciyar da shi masa kitabul Hajji an gama da zakka tun daga farkon zakka har zuwa karshe waɗannan su ne hadisan da aka karanta a cikin zakka aka tafi aka dawo aka tashi aka zauna aka tsaya aka fada duk wanda aka bata masa dan Allah ya hakuri wallahi tallahi ba da shi ake ba so ake addinin Allah ya yadi in ba haka ba za mu taba samun lafiya ba mun ga zafi kenan ga mu da farkoki amma kowa ya mutu me kake cewa a cikin kabari me kake cewa duhun kabari da zafin kabari da azaban kabari me kake cewa lokacin da dukiyar da ka taskace ba ka fitar da zakka ko malami ne kai ko dan kasuwa ne ko kowa ne ne kai in ka shiga kabari ba ka fitar da zakka waɗannan sun za su zo su yi maka azaba sa'an su za zo ran lahira zuwa ga maka a sarka wuya suna cizon kada daga harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa in an fari wani abin da ya bata maka dan Allah kai hakuri kadan daga an gama ba wanda aka taba tilastawa aka ce zai faɗa muke yi wanda Allah ya mai gamo da kasar ya dauka ya aiki ya tsira wanda kuma ya kirin bibi ya kiya zai je ya bada jawabi ranar lahira tun daga cikin kabari to amma kada ka yi fushi dan an faɗi gaskiya mas'ala magana ta shafe ka hakuri za ka yi da yau mun gama kitabul zakat kenan ba za mu taba matsarta muku ba kuma mun gama sai kitabun hajji yasa duk wanda aka bata miki yayi hakuri kuma littafin hajji za mu fara ne da sunan Allah ba mu san kuma waye za a kamu ba wallahi tallahi babu wanda yake cikin zuciyar mu muna son mu bata miki abinda ake nufi shine la tubayyinunnahu lin-nas wallahi tallahi ba a bayyana ba wata rana sai Allah ya kawo wanda sai ya yi mana azaba da azaba za a bayyana mana abin da yasa ake faɗa ke da yau an gaba kitabun batar hankalin mutane ya tashi ya masa wa mutane ya damu an damu mutane an masa mutane kaza kaza kaza kaza an masa wa malamai wa yake malamin yana da kuɗi ba zai fitar da zakka ba zai fitar da zakka in ya fitar ya huta shi kenan an gama da kitabun zakat yau an gama kowa ya ji hankalin ya kwanta yau dan hakuri mu za mu kai a hankali ana faɗar abubuwa za su zo su ke ba wanda zai ci da sadaka da Allah in kai ba ka yi kuma kai kinin bibi ka hana a faɗa ma wanda ke so yayi in ya ji ka samu laifi biyu kana da laifin rashin yi kuma Allah zai kama ka da bari a bayyana gaskiya Allah zai yi sujuna an sabilillah wa yabuna ha'iwaja Ko za mu fara da kitabul hajj Allah ka ɗaya san waɗanda kuma za a tabo a ciki amma babu wanda muke da shi babu wanda yake gaban wallahi babu wanda yake cin zuciyar muna so mu fata wa mutane sai dai abinda muke so mu tabbatar shi ne Allah madaukakin sarki yana da lokuta da yake son a ka a kiyaye yana da bigirai da yake bigiri wanda yake da yake son a kiyaye to amma saboda izgilanci na ɗan adam lokacin da bigirin da halin da mutum yake ciki sai ya je ma Allah fasari ya ce abinda Allah ya gana abinda Allah ke zai yi muna zaune muna cikin wahala kun ga zafi yayi yawa tsadan kaya yayi yawa rayuwa ta rikice kowa mai hankali mai ilimi ma ya rude ya zo ya kuma ma jahili ina ga jahili mai tunane ya zama ya fi kowa rudewa ina ga wanda bai tunane mu ne menene sabubban Allah wani sarki ce inna ash shuhuri illa Allah na ashara shahar fi kitabin lahi minha arba'atul hurum ad-din al-qayyim فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله اكبر. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. yake cikin dukan watanni a cikin shari'a wurin Allah a cikin lawul mahfuz watanni goma sha biyu ne yace a cikin wa'annan watanni minha arba'atul hurum Allah baya son a saba masa kowane lokaci amma yace akwai wa'ansu watanni guda hudu kowa ya shiga kai da kowa ya yi Allah منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم kada ku zalunci kanku da sabon Allah a cikin waɗannan lokuta su ne watan zulhijja zulhijja muharram da rajab su ne watan zulhijja zulhijja muharram da rajab watanni hudu kenan dukkan watanni Allah baya son ai sabon Allah amma waɗannan saban Allah a cikin su ya fi tsananin barna ya fi tsananin muni ba haka bane to waɗannan su ne lokuta da aka ce mutum ya kiyaye kansa kada ya ganganci ya saba wa Allah mun kiyaye waɗannan lokuta watan zulhijja zulhijja muharram rajab to sai ya zama da cikin watan zulhijja Allah madaukakin sarki ce wal fajr wa layalin ashr والشمس والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ من حمك لسيف معينك ولا رسوة معينك والفجر وليالي العشر والشفع والوتر ليالي العشر ما لم يستكسون وأنه فالك دري درسه فالك قومة نزل في الهجر وأن متكسي يزيد watanni sa'annan da wannan darrai din sa'annan Allah madaukakin sarki kuma yace ne innal ladzina kafaru wa ya yasudduna an lahi, wal masjidil da zai ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akif fihi wal bad sai ne yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim dukkan kasashen duniya in kai niyyar saba Allah ka janye Allah ba zai kama ka da shi ba amma cikin kasan maka ko niyyar sabon Allah kai ba kai ba sai Allah ya kama sa Abdullahi da Umar ba sai ya canza ya fita kuma sai <laughs> to Abdullahi dan Amr dan Asu ai sahabbai sai su je boda. suna da tanti a wajen maka suna da a cikin maka zai gana da iyalansa zai mene da mene sai gutsin tankin sa fasa da ke cikin maka. in yayi fushi zai tsawata ma iyalansa zai fada sai koma wancan wai dan kada yayi abin da ya halatta amma a cikin haram Allahu akbar saboda Allah yake wa man yurid fi duk wanda yayi nufi saba wa Allah a cikin makka ko da saba wa Allah ba Allah zai kama wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi nuziqhu min azabin alim a cikin watan da Allah ya haramta a cikin kasan harami sa'an nan kai ka ɗauko haramin aikin hajji masu sata suna sata karuwai na karuwai saboda izginan kiranin kifan shekar sai zama ta karuwai to za mu kifan kyama za su bi kyaman ɗinsu wane ne kyaman ke ɗan saboda da suka je yi ke ɗan waɗannan baki ɗaya sabon Allah da za su yi a Makka a ciki Allah zai kama su karshe ina za su dawo sai su dawo kasashen su dawo da zunubi ne shi Allah ya zo ya kunta ta masu kai ma sai ka tana tunda kana kallo ai watakila kai ka ba da izini kai ta hanya ko kai ka bada kuɗi ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ya zama izgilanci karuwa in kana son kai karuwanci a jira take a ce lokacin hajji ya kai farawo da ke sata waɗanda ke son su yi yaudara su zalunci alhazai waɗanda suke ba su da ba ba su da za su kare kansu ba suna son su je su yi aikin hajji shi kenan an samu lokacin tara kuɗi kenan إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب منها في كتاب الله منها أربعة حرم وأن فانكين وأن فانكين سنة والفجر وليال عشر وأن سنة كأنه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم دك أبن دا أكي أتا دك أبو ولا سكا حدو سكا سنة أبو واتن حدو ولا سكا فأنا نسيني تاشي دا جراء da izgilanci da karfin hali wai za ki cikin ɗakin Allah gidan Allah ya saba wa Allah kuma ana kallo ba za a kawata musu ba ba za a hana wanda duk aka san tarwace ko dan daudi ko kawalai ko menene a hana su ba saboda me za su saba wa Allah a gidan Allah a ɗakin Allah to wa'annan duk suna faruwa ba abin da ya damu mutane sai dai a je a haka da wa a imran ma'ana tilas ne Allah ya ga dama ma ya karbi hajji ko kare ya tilas ne ya ba wane ne su wane ne suke wa su wane ne suke fushi da fushin Allah suwa suke ma addinin Allah ya ba wanda ya damu to sai bayan Allah ya tashi kama mutane shi ke inna bakta rabbika lakadi إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد منين تكون فعال لما يريد في الجنة هل أتاك حديث واحد جنود فرعون ليه فعلوا منين جنود فرعون وثمود adawa samudawa da su duk wannan injili ya injili karshe karshe rayuwarsu sai zama ne wasan wa buha wal qamari idza talaha wan nahari wal layli idza yaktaha wan nahari idza jalla wal layli idza yaktaha was wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها ثموداوا da izgilancinsu da ƙazawansu sun karya ta manzannin Allah izin ba a wanda ya fi su mara wanda ya fi kowa rashin arziki wurin Allah a cikin su izin ba a ta ashfaha fa qala lahum rasulullahi na ƙasar lahi wa su bawan Allah manzan Allah ya yake zaru na ƙasar lahi wa wakka su kuyaha ku kyale sabuwar Allah da lokacin da za ta sha an raba muku sai ne bakar ba a faru sai suka karyata suka saba wa bawan Allah salihu fa akaruha suka soke taguwa sai suka tsira fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yaqafu subaha sai Allah ya hada su duk baki ɗaya musu azaba kuma Allah baya tsoron karshen al'amari duk wani shugaba da ya abu sai yi lissafi me zai je ya dawo menene security report yaya za a yi muka tabbatar da wannan zamu zauna lafiya ko fitina amma Allah madaukakin sarki aka ce fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa wa wala yakhafu subaha Allah baya tsoron karshen al'amarin da zai faru Allahu akbar duk waɗanda suke suka yi izini sun ki sun gama ba dai dukiya kuke son ku tara ba ba kuɗi kuke son ku tara ba dan ka tara kuɗi sai ka sayar da addininka ka sayar da imaninka idan za ka rufe ka tara ma wannan dukiya ce, rayuwa da za ka zauna rayuwar ka tana hannun Allah wata kira gobe za ka mutu baka sani ba dan me za ka mika imani ka dauka dauka kuɗi ma'ana sabon Allah Allah ya yi kaɗan ma a fara masa a cikin Najeriya sai a fi da ajiyaki a je a yi izgilanci don a samu kuɗi in ya so a dawo a zo kuma ana zaune lafiya duk wanda yake ma za zauna lafiya Allah karya yake ne zaman lafiya zama lafiya ya gama aiki sai in an dawo an nemi zama lafiya ɗai sai Allah ya yarda yalwata wa mutane arziki zai zauna lafiya amma waɗannan fitintinu da ake gani shi kenan wannan zai zo ba dai ana kallon Allah ya ajiye ya da ya kaida yake inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan ina son kusan kusanci da muke da kai ina mallakan kujeru na san kai fa fasiki ne ba yadda za a sai dai in ba za ka yi amma dan ina son ka da baka ka je ka saba wa Allah ko ka roƙi ka saba wa Allah wallahi da ni da kai duk sai Allah ya da ni da kai duk sai Allah ya kama wane ne babu wata dangantaka tsakanin kowa da Allah sai Allah shine Khaliq dukkan wa'ansu mutane duk wanda ba Allah ba makhluki ne kuma duk wanda Allah ya tashi kama shi ba wanda zai iya hana ana shekara ta kewayo za a je aikin haji wa'ansu suna fama suna son su san yaushe ne lokacin arafa ma su yi azumi don su samu lada kai Allah ya hore ma za ka haji ko sai Allah ya hore miki za ka saba wa Allah dan kai ka a cikin a Makka ko ki je ki karuwanci a Makka in kaga izgirin da suke yi wallahi tallahi sai in kana da sauran imani sai ka kusa kawai wallahi inna lillahi har karuwanci ake ginawa ake kafawa a kafa sai amina yake kalilai ya uja bil muhassab wanzila wa la tabghiya an hayzihi mutahabbu suna bege yace wa inni la arjuhu wa law kuntu fil na'i ba haka yake faɗa ba yana bege ba wa'ansu Allah ya hore musu suka ce za su saba wa Allah a cikin ɗakin Allah abinda zai faru ya faru to addinin Allah ba shi da gata yanzu ko akwai yana da gata wato wane ne gatan addinin Allah yanzu za mu iya tabbatarwa su wane ne suwa ake fushi da fushin Allah ko su ake ke yi wa addinin Allah ya yi ina ce kowa yana ya yana yi ma ajihunsa yaki ne kowa yana yi ma abin da yake so yaki ne ko ina wa'anda ke wa addinin Allah yaki in suwa ne ne gatan addinin Allah babu kowa da dan zuciya zuciya ta mace ba wanda ya damu ai mun zo mun tarar da wannan rayuwa iyayenmu da kakanninmu suka yi riko da kyakkyawar riko da addini Allah ya tabbatar da albarka a kasa duk abin da suka gina mun zo muna dusawa dan son zuciyarmu kadai sun gina mutunci muka zo muka zubar da mutunci sun gina sharafi muka zo muka zubar sun gina karamci muka zo muka zubar sun gina izza buwaya da kwarjini sun muka zo muka zubar muka zama lalata su gaban Allah ba saboda komai ba saboda dan tamani kaɗan da ƴan mata da za su kawo suna samu shi kenan dan son zuciyarka shi nan ana nan a kwana a tashi a kwana a tashi kana kallo kamar abin da zai yi ko abin da ba zai yi wata rana sai an zo an fitar da kai gidanka da duka ko an kashe ka kamar yadda aka yi zarkuwa wannan ba abin mamaki ba ne, tun da ana tafiya ana tafiya to ina masu unguwanni ina hakimai ina can ina mutanen unguwa su kan kike dan wanka musulmi yana son gida ba shi da kuɗi ai mu wa ashfaqna minha wa hamala al-insan dan adam ya dauke wannan abin da kai ka kiyaye addini ka kiyaye amanar addini musulunci ka kiyaye amanar kasarka ba ka karbi kuɗi ba za ka ci kudi ya kare ba ka samu ba zai wuce aiki wata rana za ka zo ana shigar da kai kabari a da kai ka zauna man rabbuka wa ma dinuka menene ne kaje kai a cikin rayuwarka ba kana da kantuna ba kana da mutum yana mallakar dukiya da har ya mutu ba zai iya sanya dukiyarsa ba kuma wai kantuna su ke kenan musulmai ke tiliya ba su da kudi dubu eh, kaza kaza ga waɗanda za su su ba da dubu dubanni masu ɗan miliyawa sai a fitar da kowa ta kare ta kiyaye amanan addini ta kiyaye amanan takarta. ta kiyaye amanan yarenka ta kiyaye amanan ɗan uwanka mutanenka duk baki ɗaya a yi lissafi a ganin me suka yi ma addinin Allah ko me suka yi wa kasan da suka zo suka gada suka cin arzikinta wani abin kirki mujtahid a yi lissafi a gani me suka yi mata sai dai cin arziki suke yi kuma suna barnata ta suna rusa abin da suka rusa ta da iyaye da kakanni sun gina suka gina ba kuma da san wai ne san zuciya wai a tara zuciya to kuma ka tara zuciya mai kake so ban da halaka ban da halaka yanzu ne kake ta in dukiya ka tara kuɗin ka tara dukiya to me kuma kike ban da kai yalwata wa mutane kai sassauci ka kiyaye amana addini ka kiyaye amana kasa ka rake ciki ka kiyaye amana ɗan uwanka yaran ka mutane ka jama'ar ka kowa ba yana yi addinin sa aiki ba duk da ya samu makami ɗaya eh, yau shi kaɗai kan a ce shekara sai kaga sun yi tamanin a wurin ko yaya zai yi ko da makaranta yana samun makami kenan zai ja wannan zai ja wannan ba mu sai sun yi laifi ba duk duk wanda yake sai mu kama addini sai zai yaki ba za mu ce su ne shi ba dan me ne suke ne suke ma yaki kai baka da addini ne kai baka da cikin addinin ka ne baka da imani da addinin ka ne to dan me za ka ce su sun ne ne ne sai maka kai ba ka tashi da ganima in Allah ya ba su dama walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila amma dan kaje ka lalace ba abin da ke ranka zuciyarka ta mace sai sai kana yau ne su da suke su zo mana me zai hana su zo sun duka kenan to haɗi dai yanzu tun daga bara wa'in shekaru sun ce zuwa bara zuwa yau kafin ka samu kafin ka samu ainihin ranar arfa kai azumi sai ta wuce wannan fadalar tana wucewa a kan samu ranar arafa ya dace kai azumin ka azumin ranar arafa manzo Allah ce yana da fadala duk ai waɗannan kwanaki guda goma tun daga farkon zulhajji har zuwa ranar sallah kwanaki ne ranaku ne waɗanda duk aiki da kai Allah na ya ma dada azumi za ka yi salloli za ka yi salatin annabi karatu kyautu alheri aikin alheri duk da kai wannan lokaci ne bayan Allah waliyan Allah suke gwagwarmaya, kowa na son yana yana neman ya samu shiga to har yanzu kai ranar tara ga wata shine na shine ranar arafa in kai azumi Allah zai baka lada ne in din yawa in ka karbi aikin ka to sai ya zama yanzu arafa din ta canza ba za ka dace ba sai ya zama ranar arafa sai yana ranar sallah a gurin ka to sai ka fara tun daga farkon kwana kana in azumi ka iya kai in aikin alkhairi ka iya kai Allah ya ga manufarka Allah ba zai sabar da kai ba zai baka lada masu ɗimin yawa amma wannan ba dalili bane na cewa yau mu zauna barragada ba ruwan mu da watanni shigan su da cikin cikin watan azumi ya zo ba abin da zai hana mu shiga cikin rudani kowane ne kai kana fatawa a cikin kasar da sai ka mutu duk iya kare da kake a yi watan azumi ya shiga dan an gani adilai ne tunda shugabanni sun fada an gani adilai to me kuma za ka fada yanzu ba kuma watan musulunci bai taba yin wata talatin da ɗaya ba ko zai taba yi to yanzu ai ma fatawa ya zaka yi in ka ce ya yi daidai to don me za a koma bi arafa saudiya in ka ce ba daidai ba ne to ba duk kuma haka zo azumi an fara da shi ba daidai mutum yasa lokacin da kake son zuciya kake son zuciya wani duk ba abin da muke yi muna mu rusa addinin mu muke yi kuma za mu zo mu gani mu da kanmu kuma za mu yi gari a tare da mu kun je kun yi rayuwar ku ba son zuciya ka yi ba ai ba gaskiya kake ku ba a son zuciya ce ta son zuciya ne yasa kake saba ba ka son a kan musulmai ya haɗu ba ka son a tafiyar da al'amuran addini kai ma addinin ka ya tabbata to riba mai kenan ba babu wannan riba alal akal waɗannan kwanaki da Allah yake fala tadlimu fihinna anfusakum yake wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yudhiku min azabin alim Allah madaukakin sarki yana da fikire da ya girmama su manzo Allah yake al madinatu haramu ma baina labataiha la'ana Allah man ahdatha fiha aw awa fiha muhdithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Madina tsakani sassan ka guda biyu sassan gefen ka guda biyu duk harami ne Allah ya la'anci wanda ya bid'a a ciki ko ya tattaro mai bid'a akwai ba mai bid'a a yayi saban Allah ko ya bid'a Allah yana da digire ne yake cin a kiyaye su haka Makka haka kuma watan azumi haka watan Muharram haka watan Rajab haka watan Zulqa'da Zulhajj duk Allah madaukakin sarki yana tabbatar da su a cikin Al-Qur'ani yace fala tazlimu fihinna anfusakum Allahu akbar to ka kalli sabon Allah da ake a cikin watan Haji, a cikin kwanakin Haji, a cikin irani a cikin makka a cikin mina Allah ba zai huce samun mutane ba in Allah ya samu mutane ya yi laifi ya zalice su ne a'a wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah na afwa ma in ba haka ba law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahiriha min dabba sai Allah ya fi wani sa'annan ya kakkawa to shi ne cikin waɗanda ake yayyafi yayyafo wanda ake shi ne ka gani ba ka iya zama sai da da mahuti ba ka iya zama sai da lefa ba ka zama sai da ruwa ba ka komai rayuwa rayuwa ta yi zafi ta tasgare ta tsaya ba ka gaba ba ta baya kowa ya ruɗe ya rasa abin da ke ciki wannan za ka auna ka gani ina ga cikin kabari yaya rayuwar kabari take kai kaɗai ne za a saka a rufe ba wutan lantarki ba ruwa ba kwanta ba AC ciki haka za ka saura a ciki me zai ce ka sai ayyukan ka na kwarai in babu ayyuka na kwarai fa zulmatin babu hako ka ba sai tsananin azaba kuma ba ka da hujjar da za ka ce dan ne aka yi maka haka Allah ya aiko maka wanda ya fi ka kuma zai bayyana maka addini duka son zuciyarsa kawai kana son kuɗi kana son duniya kana son kudi ko kana son mulki sai za ka wanke kalar da addini dan an ji an kama sai aima da shi an zalunce ka ba zalunce ka ba ko kai ne ka jawo makanta to Allah ya kama ka mala'iku ba su da raba abin da musu mala'iku ba su damu ba su abadan kin da aka haife kan kana so kai wasannin ka ran da aka ce ka balaga akwai mala'iku musamman guda biyu banda aikin ka ba su aikin ka kadai suke zanawa ka damu baka damu ba ka kula baka kula ba duk baki ɗaya suna zanawa wannan ya zo da yamma ya ɗauka wannan ya zo da safe ya tara duk wannan failikin ana tattara su rana ɗaya za ka zo kai karatu ka karanta duk baki daya da kanka tsakaninka da Allah ba wanda zai maka fassara ba wanda zai maka tarjama a tsayar da kai daga kai sai Allah madaukakin sarki ka kalli da ba komai sai wutan jahannama ka kalli hagu ba komai sai wutan jahannama me zai tsira da kai sai aiki duk wanda yake ma mai ko hannunsa wannan lokaci shi kansa <laughs> shi yasa wannan sun zuciya da muke mu tabbatar cewa wallahi tallahi zalika kawunan mu muke zalika kawunan mu muke kawai saboda ne saboda rayuwa ta shiga wani hali da in mutum da ya hankali ba sai ya rasa imaninsa kan yi mutum da ya hankali sai ya rasa imaninsa saboda duniya alhali ko Allah madaukakin sarki yana tsoratar da mu kullum ana cewa ka karanta alqur'ani saboda ne Allah yana Allah zai amfani da ayoyin da ke cikin alqur'ani kai ne aka saukar maka Allah kullum yana ce maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wannan rayuwa fa da kuke ciki kuka shagala da duniya da tara duniya da sabon Allah ba haka rayuwar za ta tafi ba wata rana za ka zo ka waye gari ka ga an yi mulki duniya duk baki daya ba wanda zai yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam balle ingila duk duniya kowa ta fada a cikin wannan duk masu kokwaran rum ma kai ke kira ji mulki nan su kansu za su auka zun zulzilatil ardu zilzala in aka girgiza kasa girgiza da za a yi mata sai kowa kanta ta kada wa akhrajatil ardu asalaha wa akhrajatil ardu asalaha kasa ta amayo abin da ke sani akwai juyin mulki sama da haka idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-qubur bu'thirat idza ash-shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat waɗanda kisa ji akwai ji mulki sama da haka akwai kasar da zaka fita a cikin wannan ji mulki yace wa akhrajatil ardu asfala fa annati wa qala al-insanu ma laha me faru ne yau tun da aka haife mu rana tana bullowa ne gabas zuwa nan mai ta bullo yamma zuwa gabas me ya faru wa qala al-insanu dan adam sai ce malaha me ya faru da kasa ne yau rana maimakon ta hudo ta bullo da gabas ga ta bullo yamma ga taurari duk sun hade koramu duk sun tete sun hade an ma sun kama wuta sa'annan ga rana idan shamsu kuwirat aka nade ta wa qala al-insanu ma laha me faru ne yau yawma idan tuhaddisu akhbara rannan za ta da labarin ta abinda duk aka aikata a ciki ya kace kasa za ta yi magana kai waye za ka izinin magana Allah bi anna rabbaka aw qala saboda ya yi mata ilhami ya mata wahayi ka faɗa يوم إذن يسور الناس أساسا ليروا أعماله رنا لسرسي لسلكة لشيغبا لسوجة لألتيانة لماله تجاهلي لألكا سوا نمجي قومته قوة ليلي يوم إذن يسور الناس أساسا رنا قوة ذي فتو لبسند من وننا وإن في فتوات وإن قوة رارا ليروا أعمالهم كان أقول لهم أيضا لسكيه ka balaga daga shekara kaza zuwa kaza ayyukan ka da kai tun daga wannan lokacin ga ayyukan da kai na salloli na alheri ga ayyukan da ka tafka na magudi na sata na farna na zalunci kin balaga tun daga shekara kaza zuwa kaza kan ki mutu ga ayyukan da kai na alheri salloli da irin biya ga ayyukan da aka tafka na farna da saba wa Allah liyurau a'malahum kowa sai ya gani ko ko ba za a gani ba to shine menene cikin aya ake wa man ya'mal ya'mal misqala khairan yarahu duk aikin da kai misqala dharratin ko da kwatan kwatin dankiya ne ba zalunci nan ba zai kuya ba kai ne baka gani ko ka manta tana yana nan rubuce wa hairan? Ya khairan za ka gani ومن يعمل مثقال ذرة شرا أو من كان كان كودا دي har biron da ka sa kana dan wanka ba da izini ba ka gani wannan har kallo da kuma ba da izini ba har abin kai duk ba da izini sai sai an kawo maka littafin ka ce ma li hada alkitabi la yubadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsa wani irin littafi ne kuma haka duk har ya bayyana har abin a koyi da wa wajadu ma amilu qadira duk abin da ka aikata gashi a hannunka wa zaka bar ma ka gudu zaka iya ina zaka ووجدوا ما عملوا حاضرا إيه ولا يجدوا ربك أهلا إيه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جاء أدنى كي تتعلم في أساو مفسرتا كما كانت في كما قال في كتير ما لهذا الكتاب وإلى الكتاب في لبلاء الكتاب سبحان الله هو ما ما في أنت وأتجي بعد المبويا ما يجب من قول إلا لديه رقيب عتيد tun ran da ka balaga har ran da ka mutu duk magana za ka faɗa ka san abin da za ka faɗa kana faɗa sun rubuta ya gama kwamfuta ta ɗauka baka isa ka goge wannan kwamfuta ba sai da wani aiki na na farai Allahu Akbar ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حسيب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك يوم الوعيد kowanne a cikin mutum daga farkon halitta har karshe za ka gan shi yana ana tafi da shi gaba mala'ikan da ke ya ɗauki nauyin aikinsa yana rike da fayilin a kawo gaban Allah wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid hadha ma ladayya ga abin da ta wuce shi hadir alqiya fi jahannama kullu kafarin amin manna'il lil khair mutarrif yanzu mutum ba zai sai ba zai shiga kai kai ba zai sai mu kai shi lafiya ba wa'annan ayoyi da suke magana duk baki ɗaya su ke nan wasanni ne ba su da amfani ba za a ba a san mutane a tsarkake su to me ya shigalar da mu shine alhaqumu takasur ko alhaqumu takasur abin da ya shigalar da ku shine son tara dukiya wani shi da yafiya wani shi gina kaza abin da ya shigalar da ku kenan ko to ai ba za a gama rayuwa ke baki daya illa duniya ita ce duk sa'an da ka zo ka gama tara ta lokacin da za ka bar kai kana gama tara ta kullun da za a ce za ta rayu shekara miliyan yau aka haife ka jiya aka haife ka yau an samu shekara miliyan ba daya haka za a yi har rayuwar ta zo ta gama to lokacin da ka tara duniya ka gina ta lokacin wata da sauran ka makonni ko watanni ko shekara ɗaya kuma wa ka gina wa wa ka gina wa ka gina wa ko ko addu'a ba za su yi maka sai dai ta murna ta mutu miqat yasa kowa ya neman mutarsa lafiya Allah madaukakin sarki ba da wasa yake ba an fafiyatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un da kuke an halice ku ne haka kawai ba za ku da ba za ku ba ga Allah madaukakin sarki ba idai fa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim Allahu akbar gobe Allah da zan fara da kitabul hajj اللهم اجعلنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عندنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله